people are excited. Investors are excited. Um, we are anticipating when the when the details are formally announced by the CBN. If you say you want to stick with what the consequence will be on the banks, Nigeria is near recession. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da matakin wucin gadi da babban bankin tarayyar Najeriya ya dauka a kan darajar Naira. Al'amarin da kuma a nan gaba ake ganin zai kai ga karya darajar Naira kamar da masana tattalin arziki a kasar suka hango. Alhaji Shabu Idris wani masanin tattalin arziki ne da ke birnin Lagos kuma ya yi mani fashin baki game da sakamakon wancan taro da babban bankin tarayyar Najeriya ta gudanar akan makomar takardar kuɗin Naira da kuma sauran tsarin kuɗaɗe na kasashen waje musamman ma dai takardar kuɗin dala na ƙasar amurka a wato taron da ya gabata wanda aka gama shekaran jiya kusan abu guda ɗaya ne ainihin makasudin wannan taro ana ta ce ku ce akan maganan farashin naira ko kuma mu ce farashin dala a ƙasar najeriya kai ya rarrabu kuma kusan a ce ya rabu kashi biyu farko akwai wanda suke ganin ba mu da hujjan da za a rage darajar naira ah, kuma wanda suke da wannan ra'ayi suna ganin cewa kasashen duniya da yawa da suka karya darajar kudadensu ba su samu biyan bukata ba misali kasar rasha ta karya darajar kudinta da ake kira rubul ya gurguje an karya shi daraja kamar da kashi 40 bisa ɗari. amma har yanzu ba ta samu sauki ba baka ta kuma nasaran wannan karya darajar kuɗi da ta yi ba ƙasar misira wato egypt a cikin watanni hudu sun rage darajar pound ɗinsu su ma egyptian pounds ake kiran shi ya kai kamar su biyar a cikin wata biyar wata uku amma duk da haka nan yana ta tangal-tangal saboda haka duk lokacin da wasu daga cikin masana tattalin arziki suke ganin ya kamata a rage darajar kuɗi wanda suke ganin bai kamata ba sai su ta tunanin wace hujja kake da shi ne ka rage darajar kuɗinka idan kana ke goyon bayan cewa ya kamata a karya darajar nairan suna tunanin cewa ai ne ake ƙara ɗora mashi nauyi shi yasa yawancinmu muna da cikin masu goyon bayan bai kamata a ce an rage darajar naira ba saboda eh, a yau ba a gobe ba don an ce babu dalar da za a saya don ka rage darajar naira to in haka ne idan mafita kenan idan gwamnati bata karya farashin nan ba wato eh, maganan gaskiya ita ce eh, ni ina ganin inda zai yiwu a kan ne a ci gaba da rayuwar da muke ciki a yau wa'inda suke da dama suke da kamfanoni manya za su shigo da kayan da za su sarrafa a saida masu da kuɗin nan akan naira 200 akwai kayan da aka kebe aka ce wannan na dole ne don a tallafa ma talakawa to a saida a sai masu dala akan naira a kan da biyu wannan kuma wanda yake nan masu hannu da shuri ne misali kana son ka shigo da mota bus bus ta daukan talakawa ne in kana son kuma ka shigo da marsandi marsandi ta mai kuɗi ne sai a ce wanda zai shigo da bas a saida mace da dalar nan a sauki wanda zai shigo da marsandi a saida mace da dalar nan ta tsada kaga ta nan wurin an san an tallafa kuma a wancan karni da muka yi an samu sauki talakawa sun ga daɗin da aka ji amma abin da ke faruwa yawancin lokuta wanda suke da baki kuma kamar yadda bahaushe ya ce dokin mai baki ya fi gudu shine yake faruwa wanda suke ganin cewa dolan dolan dole ai a karya darajar naira sun fi wa'inda suke ganin bai kamata a karya ba baki kuma su suke da kafafen yada labarai shi yasa suka fi kowa magana amma ko da an karya darajar naira nan ina karje da dama ka dalar nan fa ba samuwa za ta yi ba saboda ta yaya muke samun dala sai mun sai da man fetur to ana man fetur kuma farashin shi ya faɗi daga dala ɗari da goma sha biyar akan kowace ganga ya dawo kusan dala hamsin da muna fitar da ganga miliyan biyu. ko da da dubu ɗari biyu yau ba a gobe ba ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu muke fitar da shi saboda haka ta ina ko ka mai da naira dala ɗaya naira dubu ɗaya ne dala nan ba samuwa za ta yi ba ba ta kuma batan baban ya jibrin amurka daga lagos